بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا ngabasuku ya filo egboro gani bai karatun mini littafiyan al'aqidatu tahawiyah na gama ya dufe ya zugutuwa ni cewa gwargwado ni ga na social barku din bai gacin bici na su kufa gan bai yi da bayani bai manya a tahawiye ba zayayi etiyan sahaba mu ciko ya bi muhammadu shawana sallallahu alaihi wasallam a gayi alkhulafa urashiduna ya bebe ta ya zakogunin ne ide tam etin zaguba ba ni wake zaguba ngai sayyiduna usman ganbe sayyiduna ali radiyallahu anhuma idan pankurota taya shini be guwe ce tuguni bai maye gaiga ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة يا ألي فانشي جتبتا زميت جسوكو ya يا سيدنا أبو بكر الصديق زميت جسوكو nga ya lifa kancho eti chiwoyo eti ezosho ya luma jipata nga itisha luma jipata

bugu ya ji zakuniya bai ta suna na jiye giwa ne abu zakariya zai ya can imamu nawawi umarjiyawa abul abbas zai ji kuniya bai ya ce ibnu taimiya umarjiyawa umu abdullah zai ji kuniya ita ya ce na na aisha su kuma tura bai giya Bogo wai yi kuniya wa kabala tora bai giya zuriya ya to wai ba rufu wala ji toyawa da fi da ba abu hafs ye da jiga na umar ga ya halifa zumai zibo zumai na abubakar bo yi jike lokeja ye gabi na ta ita ci gaba ثم radiyallahu رضي الله عنه كان غنشي سي سيدنا عثمان ثم Ali. kan gaganci sai sayiduna ali gina abu talib ainihin suna abu talib yagin abdu manaf abu talib ejin eh, kuniya ji be giune yiga talib ne idi fahimta ko unde gaye ali unde gaye jafar unde ge aqil unde ge talib talib na kafir yo unji imani be anabiya mini gijiya sayyidina ali idi fahimta ko egiyun na rejin kuniya bai yi gaba bayan talibo amma ainihin sunuyi abdumanaf kindo ainihin sayidu na abubakar igiyan abdullah igiya abu kuhafa abu kuhafa to ainihin sunuyi usman yaji fahimta ku gawahun alkhulafa rashidun an na jigayen halifayen ba wujo a ga awa lumaji ba takwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal a'immatul muhtadun tishijaya ne ba wuji su ku ga gani bai alkhairi to yi be ta yi gurgudu ya ci rayuwa sayidina usman eh, sayidina abubakar gani bai umari to yi ga gada bayanai tiya rayuwa ya sayidina usman bu sayidina usman radiyallahu anhu sokube boyuyu ezuwo na ga ji kuniya ga abu amru a ga jin kuniya bayan abu amru a ce jin kibe be zunu raini zaba aske guba unji bayan da shi ba ebon ujigin zagi guba ya nabi muhammadu yawo sallallahu alaihi wasallam rukaiya shagu kaya wajen an rukaya da gibi wani gan abdullahi al'akbar abdullahi nunsa wacce ga wa da gizi sun nama yirin ni na kayi bene wa akbar tawi wadda muhammad guba mini zuriya wadda wa gan muhammadu al'akbar gan da muhammadu asgari wadda zainab guba wa gan zainabul kubra gan da zainabul sugure yanzu fahimta ku rukaya sayidina usman jimawo wanda ya gibi ne abdullahi akbar abdullahi akbar na jajali wigiya gutsawai a tagu jajali tsara na bi sallallahu alaihi wasallam a ga da kabari na suna zuma jaliyar rukayya na abdullahi akbar kan kici rukayya jajali ga zuma na shi daga ya kunya badara wani gala sayidina usman da kun ya badar luwa na biyu ya izini gula yau da iyali na na. zuma jelen rukayyo a cigaga umu kursu annabi sallallahu alaihi wasallam nke la umu kulsu ma ya ziyo ya sayyidina usman yau umu kulsum sokoton rabe zuriya ya ji fahimta ko ma ja jalima to da ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ga yi gin zage ya nabi muhammadu ji zagun ya ce ga yau ba ta aja jali da yi win sai dai na na fatima zainab ja jali da yi win wulai ya abu la'asuna abu la'asuna da zainab ya gin zage guba yau na zainab ngai na na hadijo gan be nayabul asi yegin zage guba sha ga ko ci kwa mu yace yawo ara da ge umayma umayma umayma kashi umamatu umamatu ko umamatu yoni umayma yi gogoya nabi sallallahu alaihi wasallam Anabi da gogoye safiya umma da gogoye umayma amma umamatu gai gin zagiyar zainabu da wucin yi ga fatima ce a ga olugba don isebo fatima otu mazuma sabutun ayon so shara yugo na usman wunda miniyan zai jika musulunci lona lokacin ulo musulunci na wai giyan eyaro dindin ni ẹ̀yà ròdín dín ní ga gbọ̀n ọbẹ̀ gún ni ní damini zaguwayen farko na ka musulunci gwana allahu akbar cike ya fẹ́ da taciyen zaguwa na anabi muhammadu ya bushara beluloyan aljanna yana ga waga ki ya musulunci go ya sayidu na usman ya wagan gayi dawa yin saidu na abubakari sababi yayi na saidu na abubakari yau gabe lo musulunci na ya kpau da wani oke ga zanduwa na da alkhairi na sababi za ya zaga so shi gafe sababi wani sayidu na abubakar tun ga musulunci na zanduwa wale da alaka wangi bayi na izamin ciuna wajufeya ebe go musulunci ebe go musulunci musamman wani ga yi wulo ya tsobau wa gabe ga musulunci bogo sayidina usman gwata yanzu ibo ude musulunci oga gwata sayidina abubakar sahaba unci ko gutsumini al'asharatul mubashiru na pata gwata ya sayidina abubakar ba ga musulunci yanzu yi na oga zubairu bunawa ga wadai wadai mini al'asharatul mubashiru na biljanna sayidina usman wasu tolhato ya gi ubaidillah sadu ya giya abu waqas abdurrahman bin auf sahaba wuce ko gutsun na fata sayiduna abubakar kwalo ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce la kalmatu shahada dami bo annabi ci ba qur'anu ya annabi ci ya labari ya ci hakkiyan musulunci ba ta ma imani zai ga yaji a yaji mini boji na sayidu na usman na. bana ezu yau da ta sarauyi ma da bojo da eza moyo ne suzu e sarauyi na suzu ya e sarauyi har tuku bana nabi muhammadu ya e suzu yi yuna sallallahu alaihi wasallam ngala hadisi bai sayo muslimo daga bana na aisha na na aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga allaci bo fondo chi annabi cha edete bu ko bu babu bu zai cika ta ko na sayyidina abubakar wa izini e gaga da ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya izini ta ta halin wucin kendo de endo kan kuya o kan be ko mi ti santu ngole shakarawi zai gurwa bane ji kilo keji ga ko bi ci boko guba bubo ngula de kayo ko bi ci ngai na na isha ngai yayi labari ngai rawiyatul haditha anabi feke bazu wuri la lokaci da gi sai na umaru su faiwa izini ya tiya gada bubu annabi faiyo izini ya tiya gagada can da dai in ci ubu na ci agu ci ubu in la da kan kiyan bokowa ko bici santuwa fake ya zau bai sai na umar na bene fake ye sallama zai wa izini sai na usman ngoce ga annabi lele ciko annabi muhammadu fe na ki fedun sallallahu alaihi wasallam fe ye ediuji fe laye kan kiyan boku ngoce ga gaji da wa wasa sabi biya so ne ga ke ali na ta ti wani waga lamarin shegba sai na usman fe gadan fe ya sabi wani lokaci na mbe tiyana na usman dai tiya ya zanen laube na waba na na aisha fegan ganibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saidu na abubakar gada ilewaye jin edufewe canja ni kendo leo na ta ga oci bu waje damuwa ga waye deja umar agadan ali na wata tiwu wani a ce aga wata tiwu waje ba waje damuwa amma lokaci na usman begada na wa'annan fedun watu fuwa ya ji waye da ya ji ki bebiyo yan wuce afiri da yin zaji yau ga wuce ga yi za ilimi yau <laughs> yana aisha radiyallahu ana iza e basira mutuwa ga wuzuri dai da bai na lawajin yan nana muji banza anabi fe gabi ga ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika ni muhammadu asuzin gina. malaika yin sokoji ba dokun tuna ya sun zuyuna Allah akbar malaika ji yin sokoji sun zuyu ya sun zuyu zaga zuyu ga so ni cinake wani sila da kan kiyon bukomi wani radiyallahu anhu dole ga zan naji zaci tengiya ka hadisin kaadị ku darja yu ijo to ku Allah akbar zakuyo zakuyo sokube bo sokube bo yuyu bogo yesu na tebe su ye sarawina nga mala ga yana khawariji na umaru nga mana ga su barufu ja ka ya kunkuwa ga wa onye wuji e na shi kefi madina wani adabe bau don yi ga ya izini da nan gari tishe wani aje yawo jemana na jibe daga kin misira kin yaba wa biyo ya rayu gidi da ga mewa gara na je gya jemana gara a <laughs> je in ban gya dole zan na dara yau na dara yau lokaci sayidina umar zade da ji lati tafiyawa ne wani ango ofe ga izu wani wani sarawin na go wato ya zandoro da fu kaya shishi lugwa da kakayi <laughs> emi a cici lugoyi ngwa ya da kakayi a da zai dana <laughs> a da zai wani na yi na wata gaskiya wani na wasa yi na wani maraitiya gaskiya kuma wa gama na wajen wani bai zai tiyan alkhairi ba sai tiyan da debo da wuce zace wuce wa mini falla na toci jiya sayidu na usman na kendo na anas kuku ya nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam hadisi ya kata da ga fandoci a nabi sallallahu alaihi wasallam mu biya mutatiye fati uhudu sayiduna abubakar umar usman pata a pambadun tetiyan pati ohudo pati fekun yegbe pati fekudu annabi sallallahu alaihi wasallam fe ga uskun uhdan wa ohud wata ji tuwuwi gabe dukwi anas gan wen kpaye gabi caca ga anabi muhammadu ajide pati ohudo fogo ci gagabi wato cici tsuwin gabe dukui falaisa alaika illa nabiyyun wa suddiqun wa shahidain wa shahidan wa shahidan zan do ta cewa bani sai dai annabi soko gani be e za gaskiya kai gani be zai ja wuya eri ne zai ja dai shahada ne zai ja yo umar gani be usman no ne za ku baba su tun shahidatu ibuna wawu abu lulu a talmajusi wuziyo umar da sallah su babu usman ma e gife na jin na kinya misir obe kufa yana a wari jiji a gawon gole gan falala wuce kuyawo falala wuce kuyawo abdullahi bin umar gan zamayin tuci sokoya ya fe e lazandoro makpa da abubakar yani yigan izadabwa na magba obe ziyan da abubakar itacen al'umman na wana zumu ba sai ziyan umar zumu ba sai ziyan usman babu ya laukan zai ji ke kpata na yi ga wani ga wani ba zumaya zagutan na ba yi ga yi ga wade bayani na fatul bari zai shirin yake yan sayul buhari da Allah akbar minito alkhairi ko na sayidina usman delona annabi sallallahu alaihi wasallam a tofan doci sayidina usman mun biya yi ganbe wakin dinari kusu a cagu labiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na feji soja shiri ya ekuta bukana gole Sokwaya, kwa ya cin ga ufa bai sahaba ji ku لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة kuna nabi muhammadu gun ya zuma gona gada wani dinari ko sun bebe ga wucen wudana wucen wudana a nabi muhammadu a wannan kuke bokubo abdurrahman ya ge samra gan wuli anabi muhammadu ya fe je wannan gwa fe cin le lo beji no tege no pe to ana adabe wa fe yu cin le nku nwuye ba nwuye cin le a a anabi ga fago e ti tsanani ya gba fabo gama dorra usmanu ma amila ba al-yawm zuguba anabi muhammadu ga ganna egun wato sayidina usman ya zuma ya tuwa alkhairi na nulo yi na ga waje za da adinin na alkhairi e ti alkhairi ba usman ya ta harbe fokuyo waje gba lotun da dia e tuna geguna yi pata na usman ya leya to na otu ma waje ya bi cici pata na wa lagun sowa oh, -oh. wale ga wayi bu wasa lokaci wani yau an ni wuce talifanci bu waye yi wuce kuke bu ka zaujo ka zaujo annabi muhammadu a hukunci ba ni ƙur'an magan ke fabiyayi mun fabiyayi lakatta ba Allah ala nabi wal muhajirin usman da mini muhajiruna na mu da mu zugu ki ji jira zugu ba wani ijira farko da habasha waju ke ayi madina ji inda za ta tangiya ni ta tengiya su kube yi mini ya na ji so cike tsuben ya to alkhairi na annabi sallallahu alaihi wasallam fe gabe sahaba ji gamman ya fi biru ruma falahu aljanna gwagayen gayen ruma zandoro na aljanna yi cin bawo a ga zigba goga wuce bai asiki wuyan oga sayidu na usman wọ́n gbogbo zuwa na wuga wọn la'adagwa musulmi ja ta ji amfani biyu a faji amfani biyu lo tun alkhairi ji sarawar mini tun alkhairi ji wuga ku ƙur'anu ya kawo ta ciya arafiyan ƙureshi ci bo ka ce a fi gba ƙur'anu biye e miye kinkin ji nga ce ga kanun fegi ito da rike nye yi la lafai ci ji ko soko a kyan ci jo tun soko to ci biye kanu ci ji erike na harafin do ci jo ko bai yi indo ci a ce a gato ejimiye miye larabci yau. gayi la ƙur'anu ta tiya arafiya ƙuraishi ci jau ibo e celle bayan musulmi jau bai da kin abu na yi gbana ika na yi gbana ika mu bai di fahimta lotun alkhairi ji sarawai so ku goga alkhairi hmm. biya wuce sayidina usman waje zoce musulmi shi lokaci na abu lulatal majusi wuzina wu sayidina umar na sayidina umar shi wa zagugi zagutsuwa ga daji shaura a daji shaura ga dabo waje ebana sayidi na umar gadan halin na wani gaza da shi itace musulmi jo wabi ga idewa ga wala za wagi kini wa yayi na kawo ga cimbo wa shi zo na zai dai wa gajin da bai na aza tsayi ibn ali na wadainin da na yi cewa ga zai ga ya fice fin wa jufetin ya ba ko na jufetin ya ba ko na ya bayyana tun inji da nan ni ba Allahu akbar nto kyo ga wada ngama lo ga da ga ya na na Aisha ga wai wai bi wani alawa ya sato masa yi ko yin annabi Muhammad ga nabi sayyidina Abubakar na Aisha ce ga wai zini ji kacha aso ya to baba mu be ba wani manufa wuna sai na ke amma wai zini ji ngole ga zanna kyo ga ga musulmi ji ma kyo ga zanna da ci wa biyu azaji kini yayi zo ga ne da bayina yalo ke jalo sai da na umar ya ci mula zogi kini a yabo mu fai ga bayan gan in istahlaftum fakad istahlafa man huwa khairu minni wa in atruka fakad taraka man huwa khairu minni ga be ke mi gaza lagi kini a yana zai da alkhairi ga na laza lazagi kini mun ga iziyo sayyiduna abubakar e bonan ga laugi kini ya musulmi jo na da bandara ya jele wona ko na wabi wina go laugi kini a shaga mai gaya lugwa tilazan doro gikina zai di alkhairi gami umaru na luwa luwa musulmi ji gwaula zan do gikina annabi jeli na wanzar ta gikini ne ji shara ji go ne ji shara ji amma su abaji bai ba hukuncin ga da bai wazi gan ide ga gaya dajin tishi boye wa sallata ne yi jele yi min babu wula. a ci lauge bogon doro mi ajina kendo iwa be mi da na dedi wo dedi wo mfe to bi sahaban do cijo zai ji uke ga annabi jin ya e dabe ina anabi de boye ya na ko te ga wa de boye ya za ma boye ju tatti ojo mun yebo bai ji bayina amma zai ji de boye na. wọn usman tun tunye wọn ali tunye wọn abdulrahman buda aufi tunye wọn sa'ad bin abi wakas tunye wọn zubairu giyawa tun tunye wọn talha tunye da good sign shigato ni ga cikin ne waga ita ila zai ne giki ne tace bu ibn kpatta mu to ga za alkhairi zai wani adamni za guwana annabi abu shara aljanna lona ha ga zai gina aljanna sa zamu ci jiza ban zabe jama'a na jima'a ka zuma ajali sayidina umaru raya mu ga gun yaci zibo yaci sayidina usman bu musulmi mafeji mu ba yayu bayina ijma'u musulmi ya ce ojile ba Allahu akbar to jama'a zai yi bazuda na gaye sayidina usman yau sayidina usman ga da wani na yi ga kwakwarogi ya ga yi gamdan wazuwa ji fahimta ko ya gwana ya tayin sahaban cikon na ya tuyo na jefe sarawina filita fijo amma idijin shara ya tubo damni zai ka musulunci lona wajen hmm. halifanci e ya gobe gube foguwa ce a gadimbo wadda jigin zaje ta ce za kogunin na lokata halifancin ya tsayin zulhijje ga wu ya tsayi da na yi fi ba ku ba wanda zulhijje ya tsayi zaba ni ta musulunci yau tsafo shi digu bayan a wu zuma sallala lasari a cagawa rijiji awu umar ibi azin galawun nan na tsofe ga ga anabi muhammadu ga mubi temi biya wani yi na sallallahu alaihi wasallam a'a mu ibi azin yi foga ne fa lokaci na fi wika tun ci tarihi ne ya farko jami'a madina wannan na fana wuna wannan na anabi muhammadu gabbiya wi a shagan wace ni na ne fa man wucin na je professor ne a wuce da ilimin tarihi salam ruba dr abdulsalam ya hmm. wuce katun tarihi ko yakan wallahi tallahi katun tarihi ko kan sa ku gaga alkhairi Allah akbar auna ijira da yaro na ijira na uzina na usman na so shi be boyu ya sahaba shi kunna sai bayani tiya na ali kiwon ga wayo ya alifan ciji tabbata zumaya anabi muhammadu ya ziyo ya abubakar wuce jimitu umar wuce jimitu usman ya zaun bani sai zaya zai ni cawun gai aliyo sayyiduna ali sayyiduna ali gaji kuniya beki ha abul hasan wacce gaiwa ga ya zoji kuniya beginin sauyin ko sa abul hasan abul hassan soce sayidu na alisa sakuta sakube bayuyu e za alkhairi kuwa wata ce sahaba jin Nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ungo sali fanci zumayau weziyo e sayidu na usman bu na ijira diya rujina ajali umaji ku ta sali fanci har da ya shi bai ya shi a cagula zimana ga jeli wajen dole wacin halifanci wule e ga ya guni logutsun kin na bayani abena amma gun ya gutu mi gunca ya e bane ya e gi ube fimu mai ungayi alhassan ya zumana wuna iraq ciji amma ba ya jin yanzu yau alhassan ibocin libanin daga da sayidina ali obezin yau da muawiya ne gwamnati ba ga guba ngala kaji mu bayyana muawiya jiyawa biya sha mu ci bai na ali ato bai na muawiya feji gabana shi ne kin ya sha mu ci ji ya ne zo sha ilo ajiye to ta ya ziyo ya zo ci sarawi sakin mu ci ji shin le ba ma lo ziyo muawiya ne ci shi gabana tabago bai na ali ki sababin cin le ba au sayidina usman zana muawiya daga ne gin dagin sayidina usman ne wannan ganwaye wabe sayidina ali in alaka talatu usman jajikin haji awaza la wupata ali maga ana fata rikici da kimbo a wari jiji na da kaya kunji ana fata sai fitina ga dakin kan gaya wazan na jiza jikin ha ci jan kisasu ya kwancin ngala wuji mụbaa ya sai da na kacha bayani ugwa ga wuji ga wuji da kiyo buya ya a ngole ga ndoro ya yo iji ti adi ndoro jin wele ga ina dana kuma ga ina ngala ibnu hajar al ga bana da zanga da sahaba ti adi a cha mi ta ci haɓa e, na anabi muhammadu gaga sallallahu alaihi wasallam e ci zandoro gagba yanzu ci laukuncin da ci tiyele gan na gega ta ci man kwaya adini da falahu a jira ne wuga ji dai na a yi lada guba wuga ci bici a yi lada to saba nabi ji wuji man kwaja ya adini ba inan e, doro ya lega ya gana da wani amma maki sayidina usman ji maki muawiya ji ne? e ga jediya ya e ga ci sahaba mu ci ko na jibo ne ce le ba na dazan ga da ba beziya musamman muawiya wannan ga ce le ba da zaga da sayyidina usman ba beziya da aliya mu dai dazan ga da ya muawiya ya wayan usman gama lagabe ga ne ga zato na na aisha ya kwaye marakatu jamal na ji faruwa sababi ugo na na aisha da makauna usaid na usman mu je labari na talha zubairu jamitu da kiyan iraq a da hakiya zai ji wuzina sai dina usman a waza lajin hajji ngala kun yi marakatu jamal biyu yi mu'awiyar biya liyoyi marakatu sufi ta ta yi ta yi ta bayan so kugun ya bayan yau igalagwa sun ke naji yi lafiya jagan sahaba na mun ci kwanne jaje za daidai ba ji fahimta Saidu na ali mu gin na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu zagiya gin na biyu na de boyayya salawai na yawo gaina na fatima madina wace a gaba jin yawo na ali ganibe fatima na ali mu gayi rabiul khulafa irashidina ngai zani chao ngai zani chao madamini za kogu na nabi abu shara aljanna asaiduna aliuma kafi atu nabi muhammadu tuna sallallahu alaihi wasallam wake na nabi a chawazon na a chagama sayyiduna ali makabu to ngala wajiri safiya na sayyiduna ali sai jona ngole lokaci na amuna na bidiya wiki kanga e ya gbawo ibuna na ogun ya shi ba na tuto umale ije e ya shi tabe gute wacin le lokaci na nabi muhammadu jajali madina wana sayidu na ali da giya gbawo be gute ko ga yaro din jinguba a shiga ogo a shiga goli udan gbaru futacin sosai ganga sayidu na abubakar mai e ya shita beni kanga e eh, na nabi giwuna guci ya guba annabi majalil ya shita begute gute nga mala mutu egun ya shita begute gute ya guba gude jan talifan ci ajele ya ji ngo zanaji za naji nun sa ya ziyo na ali amma su kwa na ali tsatun ali zakan be be adini ejin takibe kiyan abu sibutai ne babbayan yage guba ya tuci soko gaya alhassan garbe alhussainiya abu sibutai safetu yage gaya ya ce yagi bagi kon zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen ta kibe abu turabi babaji jikana da mini sunana na bike waya ziyo ya sayi na alina abu turabi imam buhari biya ibe bayani kede fondo ci sayi na alibiya gadan katayina na fatima wana mude gada nfe ke tiya nfe da lẹ́yìn ci masalacin sai da na ya ga da ka ta yi min bo wacin ya duda masalaci da halici annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sayyiduna ato ce wa giuna na fatima bai ibn waju lobo lobo ko ga sunna wayo bai gin zagiwa da na wulo laifi fi da ba fe gin ganga aina ibnu amniki babu giyan dagiwa da, giwa da. ngole sayyidina ali egin daji zuwa egin daji anabi anabi ya ga fatima ga ba ya giya daji wada ngole ma fatima la ji kini gi ba mu to da wana wayo ko kalat ofega ga fil masjid ya tusa ku da masallacin annabi fetin ya sai masallace bayan ali tu sayidi na ali aleci ede na wa te zumana ede akpaya har jika na aboke babe giyan ga zumun wani ga waga ofa waga aleci jika na waga fe obe wabe o be jika na amma waga waje ku, wa da jika na bana kawo bu annabi muhammadu fe lagwa ya albarku fe fin zumaya fe mun zuma sayidi na aliya fe mun jika na ya wurin waje kana ya zufe ga idlis ya abaturab idlis ya abaturab da ki fedun yawo baba jika na zuku ba ce ga annabi muhammadu ga nan sallallahu alaihi wasallam ya da fatul bari ibnu hajar ya le bayanin ne bogo musulunci sayidu na ali ta cingiwa gijan ga kakancin a da ga zakan gidan la eh e dana mula gban lole na nabi shawazi na wọ́n yìí gẹ́ ku. kangaku lole kan giwa mula ji baligya buna alama baligi boye ba gigwa ko wala tuti yagu yin zagi ga ta manga daga yagu tuwani bo daga yagu tuwani bo zagi jin ballagawo zagi mucala da leyo lokacin mucanen nawa sayidina ali fe ji rayuwa dan karkashin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi wato ga gupa annabi ga dan yo ebu kenawi na tatin dagiu abu talib wona ki gai aini sunna abu talib abdu manaf sunna da wona amma mu da tulabe ki ko ni yi wana abu talib talaka yau annabi ce aliyu gwada bu ngo ne za de gidan yo ce bu pare na nauyi o kyo karaoke o ka be to annabi muhammadu tuna sayyidina ali mu babu ba mu da na kandoro e ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci yo gabe musulunci go kuma musulunci go annabi muhammadu ya gaskiya kangu igiya butota ko ga yagu da ba bayanin da ci amma yi gaci bayani na ugwa ga waki yago na tuwa na bi tuna ma wannan gole mu igiya go kanga da wannan go kanga kendo na akram man na kalita ne ga aslul khilafati rashida ne wula bayani bai nan gaya akram da yawon umri boji shi dana na ta sayidina ali bai na sayidina ali sokoto wula bai ilimi in waye ma tula bai fasahai umagaga, ma makago mai za mutunci wai sha alikawali wai wa alikawali ce zo bai alikawali ya na ali mini boji na sokojin ali ta wuta tubo na ezuyo na lamari ije wani fe ke sabi a lamari ije wula ije na ya wa. Nga ga malata lokaci na usaid na usman na gubi ugosa ya ci shi kiwu ga ije bukata wa iltamisu gairi idawa zandoci yawa amma yi beji ta ci musulmi jawa ga ikuna ya ce lajilozo na tishi da zuma na biyo wa iziyo sai ali ngalla rikici a bebe musulmi na jikin ishe ne rikici a dawa na bai al'umma musulmi na ike ne sai di na ali samun tishe zanen na mamini bojin ugbo nla ishe don ya gburu buhari nla tishi wadda ya gburu buhari wala tishi wadda ya gburu tun na nabi jan na na nawa ti ya karare gami esan na goyon re ni esan na goyon zima wami ugbo na abubakar ke yajin hajjali wa ga wa ga umaru na abubakar layana mazalunci jan awami uba awami uba usman ke ayan umara jan hajjali na wata za gutu ayin nke ga wa zai mi sun je maguti wani mutu ya daji biyu ẹ̀ka e bí a kún a tòun tó àgẹ́bẹ́gbò ngẹ́mẹ́wàá ìtàmìsù da wazan doci bayani na da najul balaga littafi jama'an na jautu hmm. man doci ka littafi ranci eti gan na gabu ka littafi eti al'imamato tishibo ku gaji be na ga ina e sahaba nabi muhammadu shi ta tuba na gaya alkhairi wani eti tutaya sayidu na abubakar zuma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ga akida jama'an na jiga sayidu na ali gaji wasan cigala isan e na ma wuce gaga wangi firita fi wuce al'imamatu wal khilafa suna littafin wuce da wani wuge salawai su ku guga alkhairi iran ciwa a ciga littafin na saudiyo ya je ma ya di agba wuce ga to foto yin wuce tabu ya zai kyau da ne wugwa ga yadda na musulmi jin ci tabu bakar na daidai wani mu bebe dalili ji kakai.

ngi ci na jin man o pa nga ngawe de shawo o ce ga zawangi iri iri ayo ko zan da ci za gurugu yo bo sura wangi webo ngi ci wangi mayu za so ku ibn nga ka ko kul ma harama zinata allahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibat min arrizq amma sayyidina ali zairi na so ko fiuna la ya e de guru wa mini bojin bo won za adini ji cin wáyí tálàkà wọ́n rí fẹ́ sọ bá tálàkà rẹ̀ tálàkà rẹ̀ wọ́n tí wọ́n gẹ́zà nílá a ní àgẹ́ ìzàdẹ́nu záàdí ní jù wọ́n tí wọ́n tálàkà jù wọ́n bá tí sọ kọ́dà wọ́n za ìjẹ̀ jì gbọ́ kó àwọn gàdé àlákà tó bẹ̀ záàdí ní jìyà wọ́n záàdí ní jìyà kí na abin da ci ya ya ije ga su kwai ga wala to jin ma sa shi ga be sa ta ti utu ba kan gaibe juma zuma ba ya jo ba da ya yi masalacin yin ba har waju fe gagabe ije waju fe gabe ije nga ije omruki kasir rayuwa wayin tutayin yau wa majlisuki haƙir edun fe ba wayin ni egba wayo edun fe wayin nye gbowo edufe bawe nye gbowo yi ma na zandu na ije laga ya na wale gbaye bu atsari wa madeji yo zandoro na wazana kirkiya na musan ture e zan kiyama lo pare e zan kiyama lo pa ato ezu na dia di fe ti je wani gaya je gan wala ije da ya ba ne ba ga zai da ya na gaiwa za kawai da wa wa bo gyara ba do kya jaya no dai ga da kirki da ya ba kirki je be jude a gago waga sai ne so ko ji falla ya ziyo sayyiduna ali mini falla na yi sokojin yi na lokacin abokan ya haibar na bi sallallahu alaihi wasallam fi gabe al'umma musulmi ji gala otu yanna ta gadan rajulan ya Allah lawa lairai e sun yi ga tutakun laya zabagi na toce ga wula fi kpaya nasara ya kungiya musulmi ji na zawangi ji lelele timba fogaman za a nabi alilayawa zane zandoro fe de fun ba won ta ato fe baza wa ni sa layo wa ni sa layo wa ni sa layo eze ba fe shigo za li layo na ga wani yo mun ti ga alkhairi daga biyani hankali zandoro hadabu e ba de tin zawangi sakasa tin ba mi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓata zando fede bumba gan wuta halatu ta kunna yau adiye ya ka zuwa nabi fede ga aina aliyu bunu abi talib ba aliyu ya abu talib na saba da fede ga ya shtaki ainihi ya rasulallah e ku sun Baba bai tan uwa maya ya wuce soko. ko da abu bayan annabi fe ga e tun za lo buwe da yube ya mi e bebi ya mi da yube nde bi annabi muhammadu fe bi mi cini fiye ku sun guba abun nan sallallahu alaihi wasallam mu ba duwa yu ba mu wa guwe yin do annabi muhammadu fela fẹ́ láà túta ẹkùn ìwò wọ́gá àṣìtíkùn náà ẹkùn ẹ̀kọ́ ìbá tó ṣe ma nẹ́sára ya etí hàn ẹkùn ń ṣe ní oṣù tí ó dá wọ́n lè zannájú zàtítẹ́ngíà zannájú zàtítẹ́ngíà Ban ń dọ̀ṣọ́ annabi sallallahu alaihi wasallam gabi ga an tamin ni wa ana mink an tamin ni wa ana mink mi bi oyin gba ko be kan san a ṣe a rayu Ni ya ṣe a rayu wani ga yi guba yau babbayan aliyu ga kpa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wunde boye yu un kan gwayu nda kwanni gwaya ge o ngai abdul muttalib abdul muttalib gama abu talib gama abdullahi baba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo yin doji a ci a ga yau a ci a ga yau sayidina ali waje tishiya musulmi shi zuma zibo zuma jalen sayyidina usman bu allah akbar tarihi tsoro kyara kwe na gwako isa ishara jin lobari na agawagan fochala isa chukwu na yawon waga ya fayin asibi fai safo shi jini ya zulhijja fashi ga usaidi na usman yau ta fashi guba ya zulhijja na ugwa gawa gaji jinkire bayan tishi ba wani zai shi na ga su ya jiye maza maza fiti na jibin na ka doro ma idan da lazatin ya ta fashi diguba a sibi fai ta ni ga eh, ala isa ya ziyo yau ya san halifanci ya sayidina mureti tiya fo galo masalaci masalaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe gunta min bare zumana da sawa biyu idan yi wani da na wai bici a ga idan na wani na waga sa waga gosan na dan da dabwa ta ce sahaba jo ban da cin wai re waya munde gunta min bare ji muhajiru na jafe ji mu madina ciyo so fe ke ji mu mini zai ji mun bayi yayi fo gana zubairu ya gyawa mun ke ga zubairu ya gyawa mu yi gyen ziyo e gyen gogwa nabi muhammadu ne sofiya ngama abdullahi abdullahi gyen asma'u asma'u na ci gyen zagiya sayyiduna abubakar hmm, Allahu akbar zubairu otu yi giza ku abdullahi gyen za ku za albarka ji ma nabi ne sofiya na man zubairu egiyar sayidu na abubakar mama abdullahi egiyo wale su kwa ku mai te yawo ngala ga waga eh, zi nzagi kici babu da mini al'ashar eh nzagi kici babu da mini al'asharatul mubashsharuna bil jannabo waga asma'u nzagi kici ebu ke da mini al'asharatul na bo waga ziyo asma'u zubairu ya bau da mini za ko guwan nan sai duna abubakar babu inda mini ya za ko guwan nan talhatu bin ubaidillah adam ni zai ji ba baya bai ziya ya sayyidina ali fogana Allahu akbar bayani shi dokun amma na gai kokoro ge tiye zibo eti rayuwa ya sayiduna alibu sayiduna alibu ya jajali ya kakun wata ga ci gaize yau in doro aka ya na lokaci ude bai wa gina ude bai wa gina e na toci agura ya sayiduna alina wa rayu gula fe kpayin shahada wa tututu yin shahada focho wagan safogwe gibe gube yin ramadan safogwe gibe gube ramadan na hijira diya shi ba na a caga wunde shahada ala yedi ahadil khawarij gwata ya zaba zabage mini zabage na jide akida ya a zama tuwe zo aga jina a ga yiwa abdurrahman ya mulji na ga yadda su kwace a gan wani uwa begiyan giyan bai wuyan sai dina aliyan tun ba su kon wo betun na nan wulo na ayyakan babu ayyakan kiyan makabo ne bunu muljim gan bai masu yi gubu ya shiga kan ne ayyakan kiyan makabo a sai baza yi kun yana rawa ne wacce ga yi kun sai dina alibu shawu zijin hawariji na na ji faruwa 38 years after hijira ne 35 years 36 years after hijira ekun budan ekun budan marakatul jamal da wannan yan da wannan be yin sayyidina ali be aisha zubairu talaji ijira dai ya gbon be a bayana ko ga yaro din be gubaina be ziyan muawiya marakatu sufini da wani ijira da ya shi ba jigu ba na mube ziji ya mube hawa riji da na yi gana rawa na gole e ya kuta na kwata na tuwa da ba ke ya ba da ya ba da amma ya kunde nun fa ya na ganyen hawa riji ya yi guba ba na mutum gafe musamman ne tutu ya tola bai zubairu ya mutum gafe gada daga faruwa na ajin wake ya shi na mai abe ijanin ba mai gan ya jeli zai rimi le maraka to jama lafa gana ruwan tuna na aisha su kogin rayuwa kun shi ya kun gyare wallahi ya kun gyare fitina musamman gada musulmi jau gana yana la fitinan bai gada musulmi jau ne yabo yabo hawari ji guta na gafe ba zayin faruwa ya kun na jiji gogana da zangadan musulmi ji wani a dai sa ya zabati ga wucin kya gawa ga kai ya na naktulu a immata dalala wa nurihu minhum albilad ka sai ngwa ga tishi naji tishi edin naji ila jikin ila yu kin lu fo bi ayin none akiri awari njigana mu bandoro asina zije shito ilawi tugo muni kidago ada gogeza akida awari jila ga yunya faruko ze shito baya ikoki chaya da chidiwo manufa awari jina wana kanu ngi la ya ga awari jiyo zije zutwezo chida wadi alle zae zabe namwezo chide ya ga kafiri wo jo ga daga kafiri yo sai jiyo e ga ajalla kafir ga yi sayi na ali wani a ci woni ga yi sayi na usman ya ci woni ndoro fela alikawali egiye muljin feji ga miya giki ne a yi alibo miya giki ne a yi ti alibo masoyu ne ga barak na wuga ya muawiya da migo ne ala nauyi bai kare uwe muawiya ya tumuci da amru ya bakri ugami ezi ya ziyo amru bin as na itishi takin misiri ọna wana muawiya ma itishi takin sha shamo aliu ma itishi da kin ya kufa e na waye dikota lada babu kinye kufa nga ma itishi musulmi jibata nga alifa an ni ga ga likawo lewu mi sawo ta agun ya jina e shin ya wu. ga ko gutatan no sahaba je annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngaji ba rufu je tiya ga adi ti shi jawe ni layu iwai da so ko be wuwa iga wiya de lada kendo de gibo ko arab je ga ga buhari wu be soja nigeria ji lada ya de wona o ti na ga nanana e safi sambi so pata na lada ga yogo be rai za wangi ne je gogo gwata abu akidi we wona allah ya daga za farko je wona iza gaza kun na jiwu nga wai tula da yin jama'i musulmi <laughs> la ilaha illa ne wugwa ga kane ji tiya Nigeria wana akida ne ma tu e bona yelle man na jawo mai duguro na ya patala lada gama ga yo man ji gake ke kwa sahaba ji ba da ga man da na ya gungice annabawa ba ya gungice ya sahaba ji yo zan na ji gama wu mai duguri bo list ya man na jajin lissafi uga hu ne je da wani mare man je na lolobe a ki daya ce ji dawa ya sunna na zan ji bata e jajaja lal e ji mai e dije ya wani isis ji bata alkaida ji man kwaye sunna a ci bata kafire ne allah musulmi ya ni a yi gbogbo rufu ji bata poison da man na ji a ga manyan hukuma jayo man da jayo man na ji nga ale so ko ga nabi ga sunna nabi ne gabi ba ta <laughs> ji lozu na a ga ya daji bai zoci na ji zoci a ji mai jan alaka bai zijin bai amerika ci in azumutu ya zoci wa yi man kai da musulunci ga ya zoci wa inji na siya wa jima lokacin na wa aliyu yajin da dena ke ya ji bi hadisi na ji ta zu daga ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya e ci sha ne ya zoci ya annabi ga abin macin da bai je amma ya akwai ji bayan ya zuto ma ya taci sunna bo kashi man naji taci sunna bo sha bele hukumar saudiya sanai shi tufa manji na a fiye tun alkhairi na manjiwa ga alwa zije ja jagora lajilozo zije ya kagwe tiye tun lobe shari'a musulunci manji ga wani a so mai cin lelo ba da kwa na ladaula musulunci na shishi bai muhammad bin abdul wahabi na gangba mu shiga ta ci ubo ni zandoro a gina a ci adini na yau ne kiyan musulmi gukin ta ci adini biya a ci da a caja kiyan democracy zina nigeria mun ji adini bai ta tiwe biya bai tuta ya shehu sumaya ba mu madahina e gi shehu suman jifi ba amma ga ya gwa sun gangba yin da nasara jidi a gikwa Allah ije da ya buru a lotu bai shari'a musulunci bai a atuman na jizuma be a shi to kwato a magamman wuce kwata bin ba su jalu sai mili kafiri da manko ya dini na ji kukura na fita laji ba ga shagala ilimi ba da laji lozo na su kukan ba rufu gaji wuce bandoro a fina to ke ga eh, ibnu au eh, ibnu muljim wọn ya tun dede delo be wo ziyo da yawu sayidina ali ebi ko nufi samu na shagan wawo lokaci na sayidina ali fello sallah su ba ji shi feyi zawon gizi as-salat as-salat kanga wọn láti ṣùgbẹ́ kí wọn bẹ̀bí kọ́yọ́ amma zaguba ne kenan a tsogu da wọn gáyé albarak gan bai amuru yau wọn lè zaguta iga a yau ko zaguba na kene na so guri be mu be amrubu na asiya sayyidina ali da wani soku gun sahaba mu so cha ajali fe fuyu uh, sai akida ya shi ni bai guwe cetu gutsu shi shi ni bai guwe cetu gutsu na manyan al'akidatu tawawiyya biya yi bayina ga wa'annan ashiratan lalina sammahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa basharahun biljanna nash'adu lahun biljanna ala ma shaida lahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga al'asharatun lalina wa annal asharata alladhina samahu rasulullah zaguwana nabi Muhammadu tu sunna ya dufe baniona wa basharahum bil janna uciya labari ya mafai ya didi aljanna na. nash'adu lahum bil janna yito musulmi na jibe zuma bana iye ya ga e ga wucina nabi ga na yiji kelo ke ha yi ma tabbata ladun ga yi gimi aljanna ci ga yau iga mando da cika littafi ga addoktor mustapha murad kiwutu littafi wucin assalatu na mubasharu na biljanna zagban wani anabi muhammadu ya bushara beluloyan aljanna yana da na jo kakayi amma ya zagu wannan yi edufe ba ne boga wuji ci zagu wannan kawai yi ba bushara ya aljanna ka annabi ya zaji kakayi umar sun na zamu ce kube fata ji fahimta ko amma ya yi edufe ba ne ke bilal jinan annabi yi bushara aljanna na na khadija na na hafsatu na na aisha ukasha pata sai nun bi hadisi ji ne gwaya bushara ya aljanna ya jama'a na jina gayyifa nash'adu lahum bil janna ala ma shaida lahum rasulullah ye riya ga gima aljanna ya kendo na nabi muhammadu ya bushara ya belulo aljanna wa kauluhul haqqu e ga annabi muhammad ma gaske yo e bana so ko juye ga la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nga ya san mo ina wa ga dabo na wa yo e gba won yi ga gan wa yo we ga sai na tungu gana e gan kelo keji ba gaske yo man ce tun jama'u shi yayin ga wahum abubakrin nga yi sayidu na abubakar ba sai ce tun gogo zuma abubakar sai umar zuma ya umar sai usman na ji kuniya bai abu abdullahi ya na bi, na rukaiya da biyu na gaila Lajin kuniya na yi ga abdullahi al'akbar ya yi wani nude bai rukaiya na sai ali aliyu ne ya je kuniya bai abul hassanina sai tolhatu tolhatu zai yi tolhatu tolhatu ki kuniya tolhatu wa ga abu muhammad a tare yi tolhatu tolhatu bunu ubaidillah tolhatu bunu ubaidillah Iji fahimta ko? Kuni wuyi Abu Muhammad. Ike dai Zubairu ko? Ide Zubair. Amma Tolhatun na mudamni zai ji kamsulin shilo maka wani mudakuyen Uhudu, ya kuna jagun zuma ya Uhudu wani mudabo, amma mudakuyen Badr ba. lokaci na badar na udakin ya sha wulowace ji amma anabi sallallahu alaihi wasallam ga alayyakun alakau alakau alkhairu na zai ji dakun ya a dina ga musu da biya yi ma kin gari ga ala sai da na usman ya mutan ya gwana muda yadda ya yi min rukai yawo ma lokacin na lokacin badar na tolha awu na ijira di erudin benina ekun eje malo ne igudem ni zeji na na aisha lo kiyen kufa na ko mbe zubairi awu kun wucin zagu lokaci na wuna e lokaci na sai zubairu ejin kuniya bai abu abdullahi abu abdullah ngai ngai giye ziyo safiya gwagwaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zubairu ijira guba ta gujo wajen ijira lo basha make jilo madina umaje wa kibla guba lokacin annabi da maka wana ufe je babu makka ke babu annabi annabi bai je ban lo madina na sai je yau baitul magdis na musa je yau baitul magdis mu ga iza kakanca na waya bi ku etinye ku mu ga mai ji taki bi hawariyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin gona nabi isa dai zijo alhawariyu na nan aga ga zi hawariyu ya nabi muhammadu za wuce ciwujo wagan azubair azubair alhawariyun za ta yi mako za wuce ci a ga gafa cawu a zubairu ga ya fayin jamali ya fayin jamali ga ikun farko na kami tsayariyo sayidina ali na nugu alifanci na walifanci guna ijiradiya rudina wa ga da fitina kuma na ijiradiya rudin bai nina marakatu jamal gane ma yin bai na na aishe to tola to zubairu babu awu sahaba wuce ko guba ban nan hawariji ga mini na la a cijitawa ya bai sayi na ali funa funagun kun ya jamal na in na aisha wuja a magi kun a yagi kun lokaci na sayi na ali abdullahi bin abbas lo ba ba jina ki be biyo ya ci ga ya lo be mi biya yo mi ji tishiya ya biya yo ya ci ga be mi yo ya ci ga kafi kafiro mini hunziri na jafe ta yayi guna ba su fogana a ga sayidina aliyuwa na na isha wuja na gunkun jamal na amma na na isha jigikun amma gaza yigikun ki wajen Allah zaba ja mu muji ibn abbas fe ga ga uga yeji ne ga ne na ya na toci ga wazuwa juhu ummahatuna ege wannan wuji mm na di hankali a wannan yalli ya wari ji da hankali ngala bi jayo nga huda saula sunani su faula ala zakan gi jayo hankali haji mai wa zakan bu ya e ji waya aushiya mini na je lo ba sayidina ali na agunkun ya jamal na wana na aisha wuja na ali mana na aisha wace in muna nabi hagayu ga faruwa bai da zagadon abu bai aisha hadisi bai ci ga mutum amma ji bolobolo lobu wujja mutunci na na aisha tsawa har ajeba da madina doro lagwaton a yi ti mutunci nole zane na ke darja yi mai anabi muhammadu ya sallawa da un ba can leba na da gadon babu yi na ibina anabi uji gamba amma jahili da bejiji na jihar mazu masayi na halewa shiga adini ga abin yin jiji adini wawa ji adini boko haramu jina adini alka'ida adini haƙi su ji a gaya na lajin ya dautar sai na aliyu na nwa aisha wuja wale aya niga yi funya funya yore an niga sai jibo wade na ji tuna wato ga ina jaya bai na nuna ah waga buhari kafiri yan pawa mabena wadda gobe kafiri wela zun wani doro kafirin na ba na dai waga wa bara a jibe votin na sa to bara a hungon wala jibe tuya kafiri ngala na ji fedu bokani na ga ajin ya ajin kafiri ga ito yo na di fitu ya meji ka tun boko na ya mai lotun boko na boko haram original ji pata akwai kube zai ji kena ci wuni ya na ji da gwen power da na kashi ya ga boko haram ji ga ya ga da ji bayan ya la ya sha ajin ya dabe ya lo ya ndo ti fe ga mi ga lokaci na ji kin bokani wada da diye eh, mu za addini ga ce ga za addini ga mai gana akida de de mun ko de akida sunna na dan do wa le bo na wai da bo ya addini ila su da ba mu ta ba da ba ilimi no ga Allah mi to anabi uci te ga zan na je jimba te ko gaskiya wani da ba mu da ba lo e mu ti fe ga mi ti we jo ga tu suna wai lo en jaga o ga kalimatu shahada yaji <laughs> iya sinawa so bai na wadda ba ga loya wa rana kalimatu shahada wai zai ji loya da tu gwamnati wa na da wuka kalimatu shahada ya ji kafin lobi ayi na shahada lewa wa tona gun kufuru na e defend kufuru zana ndo ce da gba lo wa maga akida zan nayi wai lobe ga munafiki wa original ga yana gun waje na kima sunna jiga ta al'amarin najibu o waye o te o ya zawan gizi amma wai lobe a wari shi wa mai ke lobe gominanci kici wai li lobe <laughs> yalle makanta na ji wato yada ji katuna inji gi makanta ya gaza wuce wawa inji makanta ji lahari yi lwa? university mai duguri kuda ni bai wahala na ya kanu ya ce bombu ji lo makanta wuce kuna ji ba gona goga ne e wa wala wa mada da kumbo magabi an ga wai lo mun shiga mun kafirin ce da ba bawa leo na wai bawa inji na wai wai koje na wale kafirinci ya ni e gina guga za zuna gaga wule kafirinci ya gumba wule university gun nga wule ka wula le kafirinci ya gum ah kafirinci Nigeria kwa da uji makanta wa? doka kiwo alkhairi to shari ba ta uji university gabewa kuma ga wula le bawa leo

shitabe tabe gutuwa bai kanga ruya ci wu na mai wugwa ya hadisi dai na ga a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalu ma yajuz zalik rayuwa aluma mi hadisi mushi shehu albani ga wata daga ya shita lo ya do ani annabi ga zade gingole 60 60 ga wawo annabi otu shitabe be gutai abubakar shitabe be gutai nana aisha shita be sayyidina ali shitabe be umar shi ta begute usman gata ga hacin dole 60-60 tola 60 62 go zubairu 67 bogo wage yi ba shi ta ofeji shiri ofeji shiri wallahi tallahi billahi illazi wanda zai zaun ge wasu buke gushi ta wa yau da biyo gani wani sallah su ba biyu ne kin wa fani ne wallahi ya yaye re jama'i musulmi ji eh, e zan na dan boro ibo na kwakwo ya zuma jetu iga lugu ajali be zuzu fi mare jama'i musulmi ji sun ali su ko alin dore fiya da arami fe le ga ndoro ga kwe kan ko de de wana ma ba je gungi ci amma nyo ga tiwo a nyo ga tiwo sallah gutun tarbiya ya le wazi wazi lajilozun ilimi ina ga dan boro be ko asiri soyi sahaba ne ba ta wace jeliyale ana yi janayin gurba galadar darajar gaskiya ba ta kan doro a dini a ga gaskiya mi ba a ji zawon gidajen bawo mini ya zakon na jo man ce tun zai gburu ya yi mini ya zakon na jo ga yi sa'adu zuma na yi zutarin ya zubairu na tarin ya zagu wannan kokoro gi sa layo amma ya sabu ne na gwargwado iganci aboko sa'ad agajin kuniyar sa'ad aga abu ishaq baban ishaq nga ishaq iji fahimta ku baban ishaq nga igan sa'ad ya giyan abu wa kasa iji fahimta ku bata sahaba na jiman da kwaji don ba da hake babu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ba kilabu ba sa da ke babu ya nabi mai e ban da ko da ko nabi ne ga kilaba ya ge mula ne sa da madalo musulunci ngo badar e kuna nabi muhammadu kun pata na gani ugun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa da buna abi waqas ngai zai e kai e kwabi san shekun da ngo ngo eh, ya farko na nabi muhammadu wa madina na sallallahu alaihi wasallam sojan abu sufyan mu gayi zai kakpa bi san ce da ana sadi janjiri jin mi ubo bai ga alakik na da na mu yo mele gu yo be shi ne madina yo alakik allah ilo ziyara jiba mun shi ga 2009 finally yayin emi sahaba mun ci yijibo tari emi mun ci katafiti kasu ale katafiti sahaba je mun te ya be madina jini me luguwa ci aga da nan ci babu sadi da ta tasa na gunkun irin doro feji fata ga alawa ya hukun da wani amayi na galibin tujin na ile musadiya a tututatiyan zongun boni ngala ba gai ya tuna sai na haka ba wani addi e ba da na kan faci uba ne bi san lo na bebi ko amma ina aka jeli da kunda ba e ta ci ba kauda e ga mu ci tawo le musa da ya tutu ina ta ce ta so ke dabba suna amma ala kusa da la'ar bejiniye madina ta kpatiye zaba gizo na jira nabi muhammadu da ya rata bai gutsi na a caga sa da jajale sa da wasu mai giya duwa ni tutu kanga da giya duwa ni tutu muga mai zai tuzu magotaciyar al'asharatul mubasharu na wani zaguwa na ya bushara na muga tuzu magoyo na jira da ya rata bai gutsi na Allah akbar abu isaac na wani sa'ad bunu abi waqas egon gawa mini za ko guwan sai sa'id sa'id ne yiyen dagiyen ziyo sayyidina umar dagi sayyidina umar ma sa'id iji fahimta ko amma ya bu hadarci sayyidina umar lokacin wulli zagutsan ya gada ji shawara zuma mu bu zuma jalin mu ba li zainin wulu na wala sayyidu da ba saidu madamni zai ji annabi muhammadu jini da bai yi na sallallahu alaihi wasallam wale kendo za wange bi ciye ije ya jo zai ji ya ne abiye ga wale ya to gin da giula da bai wala wali e ibn sa'id nan ga la gin da giya sayyidina umar nayi ga fatima na wato sayyidina umar wu da gin nayi na ta Allah ucha mai tuba musulunci gwanin a san ma be shi ti ya musulmi ji fannu ngala wale zai laji fahimta kara yin mu ji wuga ba yi wu etuna wa loya dini na ce wai etuna wa loya dini na ce wai sa'id sai da ya zaid aga je kuniya ga abul a'war abul a'war sai da jajali na ijradi e ya ara tabeni na ga wajen ajiyar e ya mutu kan ga mai e ya addu'a ni tutu ken dode ya sa e ya addu'a ni tutu na a shiga ya mutu sa'idi ma amma sa jana jina jaliki e bane wani iya e sa yi ara tabe gutsu yau mai ara tabe ne sai abu muhammad abu muhammad muga ya abdurrahman bunu auf ma zaki mu ci kwanna aga yin nawa ga ashifa'u ga yin nawa so da mini zai yi da lo musulunci ne wugwa ga ya zada da chatwa alkhairi za mu ce ya ba ta musulunci ba wale kpata za guwan na tariya wugwa ga addamni zai ji ka musulunci goma wala mu da kun ba da rawa e kuna nabi muhammadu gun bai be da di wotuna gani o lokuna bai be nabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam hadisi ma ta zo kedi nabi muhammadu ji sallah zumu bana e kufana fe lokun ya e ka na e kuna musulmi ji lewa Allah ya da baku bana annabi da zuma e ka sallama kuma ma fe goro a sallayi a sallan na kiyar abdurrahman lashizo kafi a gun sallamina nabi muhammadu fe be gada sallah wafalala da ya limanci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dana abubakar dana addamni zai ja nabi muhammadu ji sallah zuma abuwa annabi ji salla agwa zo fuga mu ke agwa duwa ya tuna lona ga haji daidai ne ga ya kan bai zo an ka ku ya ma lokaci san wai limai fuye <laughs> zishi zo ziyu izini Allah ndo ce otu ma ga waga na kyani wọn ji sallar masalacin fura ga wọn ga aje ka ma dami kuma ka zan wuce cuki ubi ushi za ndo ci nan na lillahi wa inna ilai na jo kiwa debu biye gban na yau ke gban alaya wa yau fi sabi lillah ba wu ba wa yawa bi alimancin na lugwa ya za ndo shi re ah, ndo wa yi shi na ma fe jiyare ka batan ga wadakin wato ce kuma wajen ya da ta ni e zai lalimai shigi wa cikin boya guwo na yi biyu na munafo ko yabo na ga ta gwatun wuce da gwabo wallahi gai ba ta yi waje sauki lamari je wallahi tallahi kabola tsa batan laza gambe mai je patare in gicha mafiwa yi miyo shi na head da lokaci yawa ba ta wayo be ekpo energy wai waza kwata na china wadda bukata wa ekun sawai waza wani su ko sai bi batun irin doro a ga wagaga babu abdurrahmanu jajele wa ga madina bo ne madina bu jajele a musu da bakiyo masu ka ta yi madina cigar babu bai sokon harbe yi na madina kwata babu bai sokon albakai su masalace madina su zamani ya halifancin sayidu na usman yi ga abdurrahman na janjali ta sha a ta sayidu na usman litali fanci ma zamani wa jajale wake ya guba na sayidu na usman yau a louis jaguar wani 33 years after hijira wajen jajale usman majajali 35 years after hijira sai na usman yau tsaje kunya abdurrahman buna ofi sallam abdurrahman buna ofi kan gawo yi giya adwa ni bai gube nuna ajalina allahu akbar miniza ko guwan na ide abu ubaida bunu jarra kuni wi abu ubaida kuni yi da wannan amma ni suna abu ubaida yigiyan amiru egiyan jarrahu amma wani jarrahu yi baban ware abdullahi yi baban aini yi amiru bunu abdullahi bini aljarra aljarrahu yi da kwayo amma ga wale wa tula be kiyan sunnan da kuyi muke ya tula be kuni yi wawa abu ubaida bunu jarra idi fahimta ku amma aini sunne yigiyan amiru ya abdullah kinu dai sai duna abubakar tula bai kuniya yi ko ainihin sun numayi abdullah na kuma tula bai abubakar na abu da wanda min zai ka musulunci gwana na annabi la gada darul arkan bu a shago ga musulunci wanda kun badara ekuna ogun gun pata na gani gun ga nabi muhammadu yo sallallahu alaihi wasallam ah, Allahu akbar wule azaba je kun oyi kamu ya filikun asa wule walaye wajen ajiyar jin ya ce ya dage lokaci ya kiyan amawasu wasu ga bujan jele kin ya ama wasu jele na izira de ya shidi guba ne kabari wuce gauru baisa ne kin ya amata mai gyara ta da ya shi ta ya shita dinguba ga wuce jan jele muwazu bunu jabal na nabi muhammadu jiya ga kyallalli ga ramu ya ga zandoro na ngaji giya ngaji kun sallah man do shiga murbu na as na ji gabana ta ke misra na ji kun sallah so ku gunye sahaba mu cikon nan abu ubaida ngai zai wu babu na yi kafire kun ya badara wani e gikice wanda ya ti kafirin ci bo ga abu ubaida wanda na yi ga abdullahi na ufo ga eti abu ubaida gabo tsoci la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna ma hada Allah wa rasula ma hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون suratul mujadala wani etin abu ubaida na babu ba ga baban wuya da rauna duhu so kwagwa duhu ga lata jidu nuna billahi wal yawmil al'ahim. wa de jama'an da ci nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na jiga imani jibe tsoci haji be fokwi iwaduna fidde ya man hada Allah zai ji gale ba kusa ko ba wa rasula ube tu ciwina walau kanu aba'ahum ko da jama'a wuce shiga gafe? e man caji aw abana'ahum ko giba kwaji aw ihwanan ko ya gina jama aina? aw ashira tan ko dan gaji e de boyayya e man caji e gaji ga ba uso ko be tu ci lugwa e de boyayya so ci ga zai jole be sifan ne nan ula'ika kataba fi kulubi imul iman a jiga tsoce imani laji tabbata da ya ba shi bu wa iya dafin bi ruhi minu wuci ya kabu bi inda ce daga ba so ina shi ma yona wa yudkhiluhum jannatin tajri to ci ga lalu aljanna wa beji shakka bi aljanna lo ziyo ya abu bai da ma ya gina wunda wuna kan da wai kafiri wa wunda e bo zai jabe ga irin na ga kwaya ci ga tunu lona e tunga wa mu yoyo ngan wula da aljanna ge mu da tukuru lo ma wala aljanna wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an wuji bo ndo chiba sokwe da jibe twain asoma da jibe gagba sochi ngala bi tikekin gun ku ke babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulaika hizbullah zan na jagai jama'in sokojo ala fato ina inna hizallahi umar muflihun za ba su koji zai jige tun su ko ba dan laji lozo na a ga wani tsaro a ga wani gwagon ijo to jamaji man ce ga mai to hawi an ga huwa aminu a zai umma wuga mai za amana ya aluman annabi ga annabin doro ibi amini aminu ya aluman na mai ziyan abu ubaida annabi uji radiyallahu anhu wa radu anhu so ku be boyuya so chu be boyuya to je maji zanne je gai za alfari ko musulmi je gai ga al asharatul mubashshiruna bil janna do jadda ta ce sahaba nabi muhammad jiba sallallahu alaihi wasallam bayani zoba zo ba na yi imina ibn abil izi al al'anafi idi fahimta ku na ji shari'a to hawiya na oku ali bin abil izzi alhanafi a dimishki wani ji bayani a yi shari'a na wujin ya littafin cikon nana zumanu ba za zo yayi ta alifanci sahaba na jona a nabi sallallahu alaihi wasallam ga khilafatun ce salasuna sana halifanci ya nabi bu ya gbawa ci a gawa yau sun ma yi allahu mulkahu mai ya sha zuma wuce ga tsoca bela mulki ya zai ga bauna ga halifanci ya saidu na abubakar wani ya guba bai sagute ya umaru ya guo bai gafi ya usman ya guo bai gube ya ali wani ya guni bai tsagu tuwani bayanin da coga bai tsagu tuwa bai halifanci ya al'asan ci tsagu tuwani waga kofin waje fatan waya waya wujin ya gbawo eti hadisi na nabe gani gan khilafatun nubuwati salasuna sana yaji fahimta ko hadisin na darjuyi hassan to zandoro na biyar zumman zagunin na wani mulki kejin mulki kejin zai mai tishi ya mulki jiciye musulmi ji fata ije wani gai muawiyo na biyar zumman ya zibo zuma aliyu bona wawwa musulmi ne muslimin mu da alkhairi doro zandoro na shizo shi zuma musulmi jona lokaci kima kici ma muawiya fetishi ya musulmi ga lokaci na alhassan la mulki adin gona yabona lokaci na husaini na alina zakin iraki ci jamu bayan yajin yanzu yau alhassan ibana cewa ga cin lebalo ziyo muawiya bai ziyo bai aliyu gwamnanci a guba igiya musulmi da ya sarawi a yi lobe sham ci je lobe muawiya iraq ci mai lobe Ali. amma ajin bayi ya zo yi na zumana babu na mutu ne gutsa ayin ta yi sayar ci shibu fawwada al'amra ila muawiya ga muawiya mu fe ku soji uji te zuma daga kin iraq sai kin sha me wa waga sha shaudagu eti musulmi na jigana wanda uje ni ti shi musulmi ji bayani me mo ko me ti shi da kin waye ti shi da kin sha mu wale ki sha guguba amma muawiya ga uje inkari halifan ya ziya amma dai cin liba na luwa bai waje nan ga ya ga ko Mu ga zai ji dai da na usman nan wula ga waye bai zo kuma ga ala fata ngala man jiga to mulki bi allo gwato muawiya so we jare la illa illallah e sa mulki na wale da ne sa shi ku kuyore wa shi bo wa feli ndo ci ya gufa sai wa dabu wale wale ci ya ndoci kula da yawa ji kaza wa ji kaza wani ga da kyarin ne bai wa yawari mini na jujin fatan wani ce biya e wuce gala za guru je bi ciwa esa sa fitina ware e sa fitina e kawai za guru za da je na kawo karayi biya ya ga lamarin giye wari e wulo yi kwe kajo amma ga musa ke siri kiwuyo ya ba baji kotu ya ban mafata yana ta rayu gwagon afo biyu na soko ta tsawo soko be tutu ya ah. samu gbagba nna na gama ya ugwa ga yana nabi muhammadu gati alhassan bo na ji tabbata na ugwa ga ya ga nabi fata gaski wuyo ebe na nabi ga ya aluma ji biya alhassan lata min bare fondoci mu fe aluma musulmi jinga inabni aza sayyidun ya gimi na tishiwa bayo wasa yuslihu Allah bihi bayna fiyatayn azimatayn min almuslimin so cha biu la fe paye du fe la fiya gadan jama'a guba nye musulmi na shi challe balona ngai jama'a muawiya ji jama'a sham ci da wannan ganbe jama'a kufa ci ke ga yawo al'asa ya tungawa malo ibn wati musulmi jilaje ni aga ya mun ga amul jama'a zuma je bubu zama jeli bugu ko jama'in musulmi shi idan na gwayin ya sahaba shi kwata na ikin addu'a addu'a zai ji ba za ya yi dana gai ga al'asharatul mubasharu na janna ita ji bebe biyun kokorogi to wato yana ji faruwa na ga wani iya ya daji gan za kogu wannan da shahar da wata ci sahaba shi ba a gayi ci shi je ko e ita fata mai sayidu na abubakar sheji mitu umar sai usman sai ali to iwo zaba oji kira fido ji gan والرافضة توالي بدل العشرة na Biljanna على اثني ashara imama zaguwa bai guba ndoci doci ga Allah ya ji kayan ga ya ci haji na wani zaka wuna haji na wani zandoro waje zane na jijiya ne gwa da biya agwawa sha ne abu a saya Alalama da su ta sun ruwa ziji za gobe gube yayo ebogin kokoro Sayidu na ali na farko e da wani yi da ka wunan sayidu na ali yi na ba wani za ku yau umarshe musulmi ji zo kilo ke ji da Sayidu na hassan yi ba shi ege ali na wani sai na al-hussein za ta na wani to amma za guba dai mini za gobe guba ne ije yari gashi musulmi shi zo sai dina ali shi zo e, shi zo zuma boda ya ya ya soji kutu zuma pata ya sobi da ilita kwasun ne kelo da ba shi zo al-husaini shi zo ban lokaci na kufa ci yi rufi ube iraki ci yi rufi ube zuma jale zibo zuma jale muawiya wani ibi na muawiya mun shi ti tsakani ya shi tun na usaidu na ali ya shi ba na nga ngo samurike sai na jira ya shi tana muawiya ya yi wace aga ya luma musulmi daga alamun baya ya jan ya gimu nga yi waliyu al'adu nga tu egimu agogo ku ce je ma wasiƙa ka tsakanin ɓau ba be shi sun tutu 500 letters gan alhussein ya yi wo musu be nga shi ta yaro a yi alobe zai oye zidu ya egi mawa wuya a ci wuwa alhussein babu karbala a tsona ji mai yiwu na betu su ma wuya daukun bai zami wuce a gira ya alubai telefon wuce su kogun ya bayyana bogo zai ije yari gashi tina yi zaguki mini liman gobe gube tishi gobe gube na adena zaguba gai sayidu na alibe alhassan amma zai rike kwatana ah, bosu ko zai shita na kai zai yi gitsu uma gitsu ga ayo gatsu a lofin su gici ga ayo da ga e gitsu ko emi su feti wuto gube yana da nan aliyu al’asani al'usaini sai ali ngoce ga nalo al'usaini zona zuriya al'asan je kwata awa ba shi ngoce katungo a rabu ala rafido a ga zuriya al'asan ji kya so cishi na ke kwata na zuriya ji wuce zuriya al'usaini wani ya yi yawan ya al'asan ya kemgbe ya al'usaini yana nga zai nima nan nima da nima bal asan yau soga yi tisho falala wuga ebona ne ga ce, yace falala ubo beto ala gairi wa walo ne ga mai ginu sa kila yi wuya shekaru sai ne ga ba inda ci ba ya bo ya al ne na zandoro ga wan kale ga annana gala aje baba zo nga ga wan kale lana ade tokogi go ade zidu na fe shi ti zamani wuce na tokogi ade muawiya na isaba nabi babuna daga ba a ga da sayidina usman bu sai sayidina umar sai ali ngala agwa sun yi tanna ya tanna disa ba sahaba nabi muhammadu ya gito ku musamman muawiya na fai kawai ya nabi muhammadu ne dan ni zai kawai qur'ani ya ga da mutunci zanna alusemi gan ngala ngala kacha darja al'asan asan wace riyo al-usaini al-usaini amma ajiye baki yau al ya husain a waje kwaje faifa ashura a waje hukukan a waje sai aliyu ya gi usaini ne ji taki bai zainul abidi ne na mujajali jira dai 94 years sai muhammad ya gi ali albakir mujin ajali jira dai 114 sai jafar ya gi muhammad sadiq mujajali jira dai 148 sai musa ya gi jafar alkazim da wani mujajali jira dai 183 sai aliyu ya musa a rida wajen ajali jirade 203 sai muhammadu ya gina ali aljawar wajen ajali jirade 220 sai aliyu ya gina muhammad alhadi wajen ajali jirade 254 sai al'asa ya gina ali al'askari wajen ajali jirade 260 sai muhammadu ya gina alhassan al'askar wani ga ga amma ne da samura ubo a ga wumani amma mu na hijira dai 255 babu su mutu mai ya eh, gutu kan ga lokacin babu su na eh ga gaggadan sirdabu bo gushe ne ga sirdabu na ni eh, babu bo malatiya na ga ga tuyo almadil muntazir gano a aza madiya gutsun wa ga da gusho bala tiyan ga ma be tiyan ezo shi tiyan na ye kanaga da wono ti shi zuma gona ye kanaga da wono na ji pata janje le ani aman na so adi umani umala tso a da gusho yele vuya e? ga je na wono ko eh aga ye tuye zo bai zamani wa de ganna alwafa ya te mujalladi ne ni ci page 1 76 man gato aza huwa al’imamul madum inda rafidwa na ya yi shi na iliya ya e ba rafidwa shi wani allazi lam yanfa'hum fi dini wala duniya gaye yi shi na ji amfani addini ba mu amfani to ijeliya ba na wale zai lebe bai zoci da amfani kawai man <laughs> ga sai wa alliwe ganga wa da amfani wa huwa al’imamul muntazara indahun kishin na ga ga ka a ganin ya gutuwa ni na wagada sirda bu gushen docho da ya mi babu da na yi ga samu rawu na malatin ya to bane ga ya ka jama'a musulmi shi wato yana lagigi shi benin hadisi bai daga baja birgiyar samura ga wube a gada ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai babawun wucin wani annabi muhammad fe ga la ya zalo amrun nasi ma biyan ma waliyahum isna ashar rajulan al'amarin aluman shi wa kun kyawa a tati bawo matuka zagu obe gube gai sha zona annabi muhammad ci gagamin da ci egamin yona aso wona wuci bi baban wuga da ke annabi ga wuwa ga wuce ne baban ga nga yanu ga biyu nan ga kulluhu min quraish ki shigo gobe guba ne pata quraish ci jayo hadisi yo muttafaqu alai al bukhari wa muslim sun hagu tubu riwaya an do cewa nabi ga la yazalu al-islam azizan ila sunai ashalifa muslim cha ku kiya ba mata tin ciwo matuka za gobe guba ga shi tiya shi tiya luma musulmi jina a caga ma alamar yau musulmi ji ba ta ta tin yi bu za gobe gube ya wuce dana ya ba mai na jau iwo gobe gube ya ni ko ya e ti a hadisi nan gara wa ji katu e mana aga ji wa gaza gobe gube ya yi otu ayo otu ayo amma ya na tuye wa alayi lashi kin kete ba ba wallahi tallahi billahi lazibi da zo yin gun wani zai yi bebe bidiye na ji jahili re ale re amma ki jajon yau har da funa kalima amma wa bi to wate na jahashe ba na wa gawa o wata yau so gaza da ya zanna yau wani madiya ba wa mu tiya tun da dubu na ka yi bai cewa ga adiya wa madiya wa da hukunci ji tiubo wa di sau so jin da dalili a rana kiwa ga ku gan waya wa dai kaya tun wuce wa bai guba ya dana alkhulafa urashiduna ngai dai zaguni ba zo da wannan muawiya da wannan egiu eh, yazidu ada zaguki zagu tsayin abdul malik yegi marwan nda zaguki zagu tuwa abdul malik yegi marwan ne egiu guni pata tisha toyo yaji fahimta go to sunna giu shi dana e eh, ba abdul malik bin marwan ngai dai zaguki ani ba zagu tuwa ba ko sai igu da giguni suna da na walid wani ijegwa 96 years ijira sulaiman da wani wani ijegwa 99 years ijira yazidu ke dabobe giya abdulmalik yi ga yazidu ya giya mu'awiya nga ya wulole ya ni go wani ijegwa ijira dai 105 isha mu da wani be nga ya gini cho wani ijegwa 125 after ijira agwa ni ka shala agwa ide zagutwa ba zagu ne ada biya ide zaguki zagu obe ni za e zo ba wuga yi umar bin abdulaziz ne ji ta kibe alkhalifatul khamisi na kin shebe adalci na kuma fi ga mutuciya daga zuriya sayyidina umar ko ya e gi sayyidina umar sai na umar lokaci alifanci yin feza da na waje fe da wa labarin shi za a tiyani ruwa migin zage gabe nuni ga netonosa tono sa nono na rakun zuko ne mu ce ga benin ga yi ga lotun na ma kishiyar musulmi zai nanu ya ji ce na sai gangan umarlayya ya ji gangan su kuma ilayya sai dina na umar dai wagan nana ya gagin na ji tasiri ya gi kirki na fetun zalo mai wuce wani wagin zagi na ya ziyo ya gi ba gini na ya asim na a ga zuriya yin asim da giyan tsugin ne na gagan na ben nauyi na gaba umar buno abdulaziz fetin yau gana waga wayi mi cin bale wallahi tallahi wajibe tarbiyya wajibe tarbiyya so ku yi mi wangi shi agun za gobe guba ya nika shala agun agun da fatu bari mujalladi yan gobe gutai ce page 211 lo 215 wa dai bayanin na zanen na jiga yi tishi gobe guba na nabi muhammadu jin ishara lo bana hmm. mai uwa ga mai suna ji iga kuta bekin da ilimi akida re wallahi tallahi billahi illazi kacha zai ji waye gbaye eh, ga akida age akida age aga ye je aga ye shikin re wallahi tallahi sai be katu su ko yayi katu ya amfani wal barka dan gurguru na gaji nan bayanin na waga ke da shirin ya akida tutahawiya ya abul izzi al hanafi insha Allah ta'ala wa ke le sunna ya Tishin wuce ko da manyan sunnaji a ji tabbata ya ti fasara ya hadisi da na ga la ya zalu islam azizan illas nai ashirin halifa gurgudu ne gana tsoci albarku don bai ga bishin na su kufa gani bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk